Kimanin kes 38 da ke kunshe da laifuka daban-daban ne ke gaban alkalan kotun a zaman da ake kira kurda sis wanne a kowace shekara akan gudanar da makamancinsa a bainar jama'a da nufin bayar da darasi ta yadda al'umma za ta guje aikata ayyukan asha. Shugaban kotun ɗaukar ƙara ta birnin Yamai mai shari'a Ibrahim Haruna shine ke jagorancin wannan zama. To zama ne wanda eh, za a yi shari'a bisa ga manyan laifuka. Wato manyan laifuka menene ake nihi? Wato akwai kasan kisan kai, faɗe, sata kuma gagaru sata. Menene gagaru sata? Sata ce wadda a gaskiya kazamce take. An yi ta da dare a cikin gida ko yana zama mutum ɗaya mutum biyu eh, ko a ketare gida to duka wannan kotun abin da za ta yi bisa gare su ne za a yi shari'a insha Allah wannan shari'a ta zamanto ba wai takardu ne za mu tsaya gare su ba muna bincike a'a wato za a tambayi waɗanda suka yi laifi kakane abin yake kuma za a bincika a gani rayuwarsu saboda wata ran ka san akwai wani laifi wato ba ka iya raba shi da rayuwar wanda ya aibka shi. Sakamakon rashin samun kuɗaɗen allowance allowance ɗin da doka ta yi tanadi a basu idan ana irin wannan zama lauyoyi masu bada kariya kyauta sun kauracewa zaman kotun a shekarar 2016 to amma a bana ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa ta canza tunani bayan da ta ce ta fahimci wasu muhimman abubuwa kamar yadda metr ahmed mamman ya shaida mana in babu lauyoyi cikin shari'a babu shari'a saboda shine muka ce mu da karhin mu zan mu zo mu kama a yi shari'a wannan muna tamma abin zai zo a cikin sauki abin za a yi shari'a cikin daidai za a kwatantawa cikin adalci har yanzu akwai abubuwan da hakkin lauyoyi da ba a samu aka gyara ba duk da ba a bada ba kun ga dai lauyoyi sun dawo sun ce a wannan aikin mu ne baiwa ko ba a bada ba mu zamana ba mu wannan aikin ba saboda da aikin shi ba dan kuɗi bane aikin shi hukumomin shari'a na cewa gwamnatin Nijar na iya kokarinta dan ganin kowace jiha ta yi irin wannan zama na musamman a kowace shekara saboda haka ya zama wajibi a shata yadda aka dama mai shari'a musa dumma hamidu daraktan harkokin shari'a ne a ofishin ministan shari'a mu kowane shekara kowane tribunal de grand instance kamar goma gare mu ana yin biyu biyu in ku lissa ashirin kenan muke yi waɗansu kasashe suna shekara uku hudu ba su yi ba wannan kokari ne na biyu muna da anaj duk mutanen da ba su da kudi hali su kare kansu fuska shari'ar da ake yi an hidda wannan hukuma don ya taimaka su mu muna ganin kokarin da suke gwamnati na yi amma bai gajiya tun da shari'a mai kyau shi yake kawo kwakwacciyar da hankali sannan a hankali ɗabi'ar nan ta yada jarirai a jibji ko cikin gotoci da aka saba gani akai-akai saboda wasu dalilai masu nasaba da al'adu ta fara ja da baya in ji alƙalan shari'a yayin da suka ce kisan kai da fyaɗe sun fara kamari a nan Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.